Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. A ko da yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu aro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a. 11 ga watan Mayun shekarar 2018 Hafsat Bello dan Misoro ce tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin na karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana da farko ga kanin labaran duniya jakadan a kasar Pakistan Aizaz chaudhary ya faɗa wa VOA cewa gwamnatin Amurka za ta kakaba takunkumin hana tafiya kan wasu jami'an Pakistan wanda zai fara aiki a yau Juma'a haka kuma wani karamin bincike da aka gudanar ya nuna cewar kananan matasa da ke shan taba na cikin hadarin samun ciwon rabin jiki kafin su cika shekaru hamsin sabanin sa'anninsu da suka wa taba Tokan labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa kungiyar da Obasanjo ya kafa ta haɗe da jam'iyyar adawa ta ADC. Tsohon shugaban dai ya ce gwamnatin Buhari ta gaza, don haka take bugewa da cewa ta samu kalubale ne daga tsohuwar gwamnatin PDP. Haka kuma za ku ji matsanancin halin da mata fursunoni ke ciki a jamhuriyar Nijar. Daki hudu ne mace wajen sattin da wani abu. To kun ga wuri ya yi karamci, cunkoso ke akwai. Za kuma ku ji cewa kungiyar makiyayan Najeriya ta mai da martani game da kisan da sojoji suka yi wa wasu Fulani makiyaya. Daga nan kuma Mahmud Lalo zai shigo mana da shirinsa na duniyar Amurka. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar imel, amma duk sai bayan labaran duniya. Masauraro Assalamu alaikum. Jakadan ƙasar Pakistan Aizaz Chaudhary ya faɗa wa VOA cewa gwamnatin Amurka za ta kakaba takunkumin hana tafiya kan wasu jami'an Pakistan wanda zai fara aiki a yau Juma'a. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce ba ta da wani abu da za ta iya cewa kan wannan lamari a yanzu. Amma a baya ta bayyana cewar tana da hurumin kakaba takunkumin tafiye-tafiye ƙarƙashin dokar shirye-shiryen ƙasashen ƙetare ta shekarar 1982. A watan da ya gabata ne, kafar yada labaran Pakistan ta ba da rahoto cewa za a hana wasu jami'an diflomasiyya yawo ko kuma zuwa nesa da ofishin jakadancin Pakistan da ke Washington DC da nisan kilomita 40 ba tare da izini ba. A baya dai jami'an diflomasiyyar Pakistan na da damar zuwa ko'ina a faɗin Amurka ba tare da iyaka ba. Ministan harkokin wajen Pakistan ya kira wannan lamari da kasashen biyu ka iya aiwatarwa da su kan kowa, har da ma'aikatan diflomasiyyar Amurka wasu lokutan suna fuskantar hani na tafiye-tafiye a cikin Pakistan bisa dalilan tsaro. Hukumar Lafiya ta Duniya wato WHO a takaice ta ce tana shirin ko ta kwana kan barkewar cutar Ebola a Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo. hukumar ta lafiya ta bayyana jiya alhamis cewa tsakanin 4 ga watan afrilu zuwa 5 ga watan mayu na wannan shekara an samu ɓullar zazzabi da ke ɗauke da alamun ƙwayoyin cutar inda aka ba da rahoton mutuwar mutane goma sha bakwai a gundumar bikoro da ke jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo hukumar lafiyar ta ce an samu ƙwayar cutar ebola a jikin mutane guda biyu Ma'aikatar Hukumar Lafiya ta Kongo ta buƙaci tallafin Hukumar Lafiya ta Duniya wajen sa ido kan ayyukan da masu kawo ɗauki na ƙasashen duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu za su gudanar domin shawo kan matsalar. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce barkewar cutar ta Ebola a Bikoro shine na tara a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo tun da cutar ta fara ɓulla a shekarar 1976. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewar ganawarsa da shugaban koriya ta arewa kim jong-un zai kasance ne a kasar singapore a ranar 12 ga watan yunin shekarar nan ya ce za mu yi ƙoƙarin ganin cewa ya kasance lokaci na musamman ga zaman lafiya na duniya bisa ga cewar trump a shafinsa na twitter a yau bayan da ya tarbi amurkawa uku da koriya ta saka Yayin tarbar su a sansanin soja na Andrews, shugaban tare da mai ɗakinsa Melania Trump sun shiga jiragen saman ƙasar Amurka mai lamba C-40 domin don tattaunawa da Amurkawan su uku waɗanda aka sako bayan ɗaure su a gidan yari a Koriya. Mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo sun gaisa da Amurkawan 'yan asalin Koriya bayan sun sauka daga jirgin. Trump ya ce manufar tattaunawarsa da zai yi da Kim don Koriya ta Arewa ita ce cimma yarjejeniya kan dakatar da shirin nukiliya. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan gundumar Columbia. Wani ƙaramin bincike da aka gudanar ya nuna cewa ƙananan matasa da ke shan taba na cikin haɗarin samun ciwon rabin jiki kafin su cika shekaru 50 saɓanin sa'anninsu da suka gujewa taba. An daɗe ana alakanta shan taba da abin da ka iya ƙara haɗarin samun cutar bugun jini ga tsafi. Sai dai kawo yanzu binciken da aka gudanar ya inda aka nemi alaƙar hakan da matasa ya mai da hankali ne akan mata. A wannan bincike masu gudanar da binciken sun bincika bayanai kan maza 615 waɗanda suka samu cutar bugun jini kafin su cika shekaru 50. Aka kwatanta ɗabi'ar shan tabar su da wasu mutane 530 waɗanda ba su taɓa samun cutar bugun jini ba. Binciken ya nuna cewa kashi 88 cikin 100 na waɗanda ke shan taba suna cikin haɗarin kamuwa da cutar ta bugun jini fiye da waɗanda ba su shan taba. Binciken da Janina Markidan ta Jami'ar Kimiyya da ke Maryland a Baltimore ta jagoranta ya gano cewa abu mafi mahimmanci shine yawan shan tabarka ka iya ƙara haɗarin kamuwa da cutar ta bugun jini. Tattalin arzikin Amurka na ci gaba da haɓaka sai dai Amurkawa da dama na ci gaba da nuna damuwa kan yadda za su iya ɗaukar nauyin rayuwarsu idan suka bar aiki. kimanin kashi 46 cikin 100 ne suka bayyana cewar ba za su iya samun sa'ida ba a lokacin da za su bar aiki kamar yadda wani bincike jin ra'ayin jama'a ya nuna barin aiki zai ci gaba da zama matsalar da za ta ci gaba da karuwa a yayin da mutane da suka shiga shekaru hamsin da haihuwa da ake kira baby boomers suka ci gaba da barin aiki idan suka yi ritaya kuma za su bar mutane kalilan da za su ci gaba da tallafawa masu barin aikin wata matsalar da ke shafar masu barin aikin kuma ita ce karuwar tsawon rai kamar yadda gwamnatin amurka ta bayyana amurkawa na rayuwa kusan shekaru ashirin bayan sun bar aiki amurkawa dai na tara kudaden barin aiki ta hanyoyi daban-daban ciki har da shirin barin aiki na bayan fage ajiya da saka jari gami da kuma kuɗin fensho. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Madala, yanzu haka dai haɗakar ƙungiyar makiyayan Najeriya ta mai da martani game da kisan da sojoji suka yi wa wasu Fulani makiyaya fiye da goma a yankin Katibu da ke ƙaramar hukumar Lau a jihar Taraba, inda ƙungiyoyin makiyayan ke cewa za su bi diddigin al'amarin. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. yanzu haka hadakar kungiyoyin makiya a najeriya na fama da martani game da kisan da sojoji suka yi wasu fulani makiya fiye da goma a yankin katibu da ke karamar hukumar lauta jihar taraba arewa maso gabashin najeriya inda kungiyoyin makiyayan ke cewa za su bi diddigin wannan lamari tun farko dai rahotanni ko sun bayyana cewa an kashe fulani ne a yankin karamar hukumar lau cikin jihar taraba wanda daga bisani sojoji suka kawo gawakinsu zuwa shekwatar rundunar 'yan sanda da ke jalingo da jihar taraba to amma kuma jim kaɗan sai ma ga wata sanarwa da rundunar sojin kasar ta fitar da ke dauke da sa hannun daraktan yara labaran rundunar sojin brigadier janar teza cuku da ke cewa sojojin sun kashe wasu bata gari goma tare da tafke guda a yankin numan da ke jihar adamawa wanda kuma su ma fulani ne a sanarwar da rundunar sojin je ta fitar ta ce an kashe su ne bayan musayar wuta da sojoji nan kuma an sami bindigogi a wajensu da dama to sai dai kuma tuni wannan batu ma ya suma ja ce kuce inda hadakar kungiyar makiya a najeriya ta mai da martani da cewa akwai abun dubawa akan lamarin wanda don haka ma ta kafa kwamitin bincike mafin da umaru danburam da ke zama mataimakin shugaban kungiyar miyatti allah a najeriya mai kula da jiyon arewa maso gabas ya ce su fa za su bi diddigin wannan lamari to mu dai mun ga an kawo gawakin mutum goma sha uku da cewa fulani ne aka kashe a iyakan adamawa da taraba a daidai katibu. To mu abin da ya bamu mamaki ya bamu tsoro shine ba mu san ana yaki a taraba ba. Mu dai lalle mun san ana rikici a Adamawa tsakanin Bacama da Fulani. Mun yi mamaki da kisa kuma ya zo kasance a cikin taraba a karamar hukumar lau. Mun yi mamaki kuma da muka ji soja ne suka kashe su. Sai dai muna tuhuman ɗayan biyu. Ko a'a sojojin nan sun gansu da makamai ne kamar yadda shugaban sojoji ya bada doka duk inda aka ga mutum da makami a ɗauki mataki a kan shi. ko kuma a'a an zalunce su ne kawai a banza don haka yanzu mu mun kafa kwamiti a matsayin mu na shugabannin fulani a yi bincike a gane me ya sababbin kisan waɗannan mutane fulani guda goma sha uku a ina ne kuma aka kashe su sannan kuma wa ya kashe su idan har doka suka taka kamar yadda aka ba da dokan hana yawo da makami to bamu da abin da zamu faɗi amma fa in an kashe su a banza ba tare da makami ba wallahi sai inda karshen kungiyar na ya kare har hek sai mun kai su don ba dalili da a kashe mana mutane da ba su yi laifi ba wannan shine matsayin mu a kungiyance kawo yanzu ma dai duk kokarin ji daga bakin rundunonin yan sanda a jiyan adama da taraba abin ko ya ci tura domin ko na ta buga lambar masu magana da rundunonin biyu to a mako ba dauki ta ba haka nan mako babu amsar sagon kata kwana da na tura har dai zuwa lokacin nake hada wannan rahoto kuma wannan mako na zuwa ne a kasa da mako guda da aka samu wata hatsaniya da ta faru a tsakanin fulani makiya da kuma manoma yan kabilar Bajima a wasu yankuna na karamar hukumar numan da ke jihar adamawa inda mako aka samu asarar rayuka Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. a gaida Ibrahim Abdulaziz. Sai kuma tsohon shugaban kasar Najeriya Olusegun Obasanjo da yake ganin gazawar wannan gwamnatin dalilin da ya sanya yake kokarin kafa sabuwar jam'iyya. Nasir Adam El Hikaya gare ka. Ƙarshe dai ƙungiyar da Obasanjo ya kafa don yunkurin kawar da gwamnatin Buhari daga mulki ta narke ta shiga jam'iyyar adawa ta ADC da nana ta kudirin kawo sabbin jini a harkokin siyasa. Ƙara dagewa da tsohon shugaban ya yi kan sukar gwamnatin Buhari ya fara husata mukarraban shugaban da nuna bani na iya ke damunsa. What we have now is Tsohon shugaban dai ya ce gwamnatin Buhari ta gaza, don haka take bugewa da cewa ta samu kalubale ne daga tsohuwar gwamnatin PDP. Giving excuse uh, we, we met many challenges. Now if there are no challenges then you wouldn't need to come. Huh? Obasanjo ya tambayar shin in ba kalubale to me yasa Buhari ya mulki ne kuma yake ma son zarce Ya uci Roman Bakan Daura mukarrabin shugaba Buhari ne da ke cewa kawacin shugaba Buhari ya yi yawa inda Obasanjo ya taɓo wasu daga tsoffin sojoji da ya samu amsa da ta dace da shi. To saboda haka idan wannan rubuce-rubuce da yake yi wa Muhammadu Buhari yana ɓata shi ya jaraba akan wani yaro ne da shi na tsohon dogarin shugaban ƙasa Janar Azana Abacha. shine manji al-mustafa ya kwatanta mai wannan takardar in bai kwance mai zane a kasuwa ba kuma duniya ta san shi ba mutum bane ba ai kaci kaci da ke a kasar na ya san cewar ki ba mutum ba ne wala da duk wannan rubuce rubucen da yake a kowane shugaban kasa da yake tun daga farkon yakubu gawan zuwa yanzu yana wannan rubuce rubucen da da yana su in ya manja almusafa in kuma ya isa ya masa yau cire mu baka ba ga wannan zai ta da wani abu wanda ya wuce wanda watakila yanzu ana nema abubuwa ne na ci gaba a demokradiyya za a iya mai da hannu gogo baya wani irin shi da mai da abu baya shi ubasanjan ba shi yake mai da agogo baya ba kuma ba zai mai ba saboda kamar yadda na gaya masu ba su san a ce yau wanda ya fi su ya zo shi wannan rubuce burce ka yadda nake gaya ma dan Allah dan annabi ya jarabawa Hamza al-Mustafa in bai kwance mai zana a kasuwa ba abin mamaki ne wannan mutumin yana ta rubuce rubuce bila sun yi shiru duk wani wanda yake tare da mai fada aji dan wani press da sauransu sun yi shiru sun kyala tsohon nan Abubakar Sa'idu na fada da kirajin kawo sabbin jini a jam'iyyar APC mai mulki ya ce amma hakan ba zai hana dagiya wajen kara zabar shugaba Buhari a 2019 ba mu dai matasan Najeriya kowa ya sani mun contributing ya fi 70% a zuwan dottijo nan babu buhari babu wani dottijo da ya rage a ƙasar nan banda buhari to iya sharan da buhari zai mana zai mana shekara takwas mu matasan najeriya mun shirya za mu karɓi mulkin ƙasar nan duk wancan dattawan su tsaya a gefe za mu dinga zuwa falolin su suna bamu shawarwari in muka ji dattijo shawaran ka ta yi daidai da zamani mu ɗauka in ba ta yi ba mu ce ma to yanzu ba an wuce naka yanzu ana maganan intanet ne kai lokacin kana dan analog ne komi sai an rubuta ma a paper baka da email yanzu dai ya rage wa gwamnatin buhari shekara ɗaya kan mulki za a jira ga yadda manyan 'yan siyasar najeriya za su gama kai da juna don ɗora sabuwar gwamnati a 2019 ko a apc ko wata jam'iyyar adawa nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru el hikaya A jamhuriyar Nijar kuma kungiyoyin mata ne suka ziyarci mata fursunoni da ke gidan yarin birnin Yamai inda suka shirya wata muhawara domin wayar da kan waɗannan bayan Allah mahimmancin rigakafin cutar sida yayin da fursunonin suka yi amfani da wannan dama don gabatar da koke-kokensu. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulamun Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Tantance halin da mata fursunoni ke ciki na kan gaban dalilan da suka sa ƙungiyoyin mata gudanar da wannan ziyara a gidan yarin mai da yadda za a ganar da su cewa kasancewar su garkame a gidan yari ba zai hana takwarorin su mata su manta da su ba, kamar yadda shugabar kungiyar Kongafen Madam Kako Hajiya Fatima ta bayyana. Basu yau mace ba dan tana gidan kaso ba za a ce an barta, ba dan ba ba ta incin kanta za a ce ba a yi da ita ba. To mu har kenan mu tunda dai muna fatkaka kokowa incin mata ko koya dan mu sa mace ta bunƙasa kun ga yau ku da kanku kun dibi huskokin su yau sun shi daɗi matuƙa sun yi murna kimanin mata 61 ne ke tsare a gidan kasan yamai waɗanda bayanai ke nunin da dama daga cikinsu na zaman jiran shari'a shekara da shekaru saboda haka waɗannan fursunoni suka buƙaci hukumomi su dubi wannan al'amari da idon basira abin da ya ƙara ba mu tasai da su da 'yan yaransu 'yan kankana suke tare a gidan kansu laifin in ya buge ka dole ka zo ka amshi kira amma akwai tausayi yau kowa ka gani cikin hawaye yake kowa ka gani yau cikin kuka yake dan wallahi wallahi ba daɗi ko makiyinka kakkai fatan ya cikin wannan gidan yari babu kyau su bantana a wannan zamani na cikin kumcin wannan zahi da muke muna roƙo ne Allah annabi masu shari'a su rinka shari'a a cikin lokaci wannan lantar da ake gani a cikin eh, masharanta mutane na kuka da ita sun gaya mana sun ce wallahi akwai latti cikin shari'a su kenan muna roƙo ministar cigaban mata madam elbak adam zainabu ta riba ko ta bayyana cewa gwamnati za ta isar da wannan sako zuwa koli don ganin an duba abin yi game da bukatun na matan da ke tsare a gidan yari inda suke kwana sun yawa ga wurin da suke daki hudu ne mace wajen sattin da wani abu to kun ga wuri ya yi karamci cunkoso ke akwai to bisa wannan ma mun tausaya musu kuma za mu diba mu gani kaka za a yi ko a rage su mu nemi shugaban kasa a ruhumar shi yanda za a yi wanda abin shi bai nisa ba a mishi ahuwa wanda kuma ya zama babban laifi ne to shine za a diba kuma a gani tunda cikin su mun ga akwai macen da yau tana da shekara goma sha biyar da zamne a nan wurin shari'a ta bata zama shekara ishirin amma har ta samu ta shekara goma sha biyar sai mu ce abin ya yawa eh, ga ɗiya mace tana karamar ta take nan wurin kusan ku ba abin daɗi ba ne Ƙungiyoyin matan sun yi amfani da wannan dama domin shirya wa mata 'yan kaso muhawarar faɗakarwa akan batun rigakafin cutar sida. Ko muke dalilin haka? Ka san yau yanayin da ake ciki. mace tana gida arihe shekara biyar shekara goma ba namiji ya su ya suma suna abin da bai kamata ba abin asha kenan dole suna kama wannan ciwo uwar gidan shugaban kasar nishar bugo da kari shugabar gidauniyar guri vi mai yawar hasha aishatu isu muhammadu wacce bata samu damar halartar wannan haduwa ba ta aike da tallafin bukukuwa ɗari na shinkafa da turmin atamfa 20 haɗe da wasu kwalayen sabili waɗanda za a rarraba wa mata fursunoni da ke gidan yarin mai domin nuna farin ciki ga wannan yunkuri na masu kare hakkin mata mata fursunoni sun rera wata waka ta musamman. Maran aisa ta kani maga busuruga, din tegin kunoni mini bonte tangara. Sule, mummuni barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Mummuni Barma. Kuna sauraron muryar Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 17. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Tun bayan da Amurka ta janye daga yarjejeniyar nukiliyar Iran da aka kulla tsakanin ita Iran ɗin a gefe guda da kuma Amurka da wasu manyan ƙasashen duniya. Ake ta maida martani kan wannan mataki da Amurka ta ɗauka inda yadda da wasu suke ganin cewa amurka bata yi dabara ba wasu kuwa suke yaba matakin da ta dauka yau kan wannan batu shirin duniyar amurka zai tattauna a kai sunana mahmud lalo to abin da ake ta kokarin kaucewa dai ya faru amurka ta janye daga yarjejeniyar nukiliyar iran da aka kulla a shekarar 2015 duk da cewa an kwabe ta da kada ta yi hakan ko da yake ba haka kurin amurka ta janye daga wannan yarjejeniya ba kamar yadda za a ji daga bakin shugaban amurka donald trump the iran deal is defective at its core yarjejeniyar tana da matukar rauni idan har ba mu yi wani abu ba mun san abin da zai biyo baya saboda haka a yau ina mai sanarwa cewa amurka za ta janye daga wannan yarjejeniyar nukiliya ta iran from the iran nuclear deal To wannan mataki na Amurka ya haifar da tsokaci iri daban-daban a nan Amurka da ma kasashen duniya, ko da yake za mu fi mai da hankali ne a kan kasashen waje, inda ƙungiyar tarayyar Turai ta EU wacce tana cikin wannan yarjejeniya ta soki matakin. Frederica Mogherini ita ce shugabar harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai Wannan yarjejeniya tana da muhimmanci domin za ta taimaka wajen dakile yaduwar makaman nukiliya a duniya. Akwai dai kamfanonin ƙera jiragen sama na nahiyar Turai da dama da suka zuba hannayen jari a ƙasar ta Iran, kuma matakin da Amurka ta ɗauka na maido da takunkumin tattalin arziki a kan Iran ɗin bayan ficewa daga wani yarjejeniya ka iya yin tasiri akan hannayen jarin da waɗannan kamfanoni na nahiyar Turai suka zuba. Benjamin Griveaux shi ne kakakin gwamnatin faransa wacce ita ma tana cikin wannan yarjejeniya gaskiyar magana ita ce ƙungiyar tarayyar turai za ta kalubalanci duk wani mataki da zai shafi muradun kamfanonin kasashen nahiyar turan a gaban hukumar cinikayya ta duniya ta wto to ita dai kasar ta iran ta ce za ta ci gaba da kasancewa cikin wannan yarjejeniya bisa wata tattaunawa da za a yi da sauran ƙasashen da ke cikinta sai dai masu fashin baki irin su mahdad konsari wanda ke jagorantar wata cibiyar ba da horo kan harkokin diflomasiya a iran ya ce matakin na amurka zai tada tsimin masu tsananin kishin kasar ta iran uh, shugaban adini na iran ba zai amince ya sake mika wuya ga amurka ba abin duba nan shine an kwashe tsawon shekaru 40 ana wannan takaddama kuma masu kokarin ganin an sasanta sun yi nasarar cimma wannan matsaya kuma da sun ƙara samun gagarumar nasara a nan gaba da a ce amurka ba ta janye ba shi dai shugaba trump yana korafin cewa wannan yarjejeniya ta nuna matuƙar sassauci ga shirin mallakar nukiliyar na iran kuma bata hada hadda dakile katsalandan ɗin da iran ɗin take yi a tsakanin ƙasashen da ke yankinta ba sai dai mahdad na ganin kiran da amurka ta yi na sake wannan yarjejeniya zai ja hankulan bangaren 'yan adawa a ta iran da ke neman sauyin gwamnati a lokacin da ya fito karara yake cewa a shirye yake a zauna da shugabannin kasar ta iran domin a sake kulla wata sabuwar yarjejeniya hakan na nufin ya kudiri aniyar cewa ba zai soya matsayarsa ba a kan ƙasar ta Iran. Dama kuma irin wannan damar masu neman sauyin gwamnati ke nema. To sai dai kasashen da ke yankin ƙasar ta Iran da suka hada da Saudiya da haɗaɗɗen daular Larabawa da Isra'ila su gaba ta kai su kan wannan mataki da shugaba Trump ya ɗauka. gama abin da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ke cewa a maimakon yarjejeniyar ta toshe duk wata kafa da iran za ta iya kera wani bam sai ta buɗe mata wasu kafofin mallakar rumbun makaman nukiliya to shin koya kimar amurka za ta kasance a idan kasashen duniya bayan janyewa daga wannan yarjejeniya tambayar kenan da abokin aiki na baba kuma makeri ya yi wa farfesa yusuf alasan na jami'ar missouri da ke nan amurka a wata hira da suka yi wacce muka watsa a shirinmu na safar ranar laraba na farko wato gaba trump yanzu ya jefa kasar nan ko amurka a wani matsayi na wato lahula wata a tsakaninta da masoyanta ko kuma abin turawan kasashen yamma wanda suke agaza mata kamar irin su ingila faransu da germany da sauransu inda ka san cewa duk wasu abubuwa da suke yi na irin nato alliance nan da wane ne turawan nan na yammacin kasar duniya su ne suke mara amurka baya to a yau wannan dangantaka ta raunana na biyu in ka duba kaga yanzu yana tunanin cewa zai je zai zauna da shugaban koriya ko to kaga idan shugaban kore yana da hankali zai ce to wannan mutumin idan mun yi wata yarjejeniya da shi idan wani ya zo nan gaba ba zai tumbike ta ba kamar yanzu yadda shugaba obama ya je ya yi wannan yarjejeniya da iran da sauran abin kasashen duniya ba ma ganin cewa mu ma irin wannan za ta same mu to kaga wannan wani abu ne da yanzu ya jawo wa amurka wato cewa karshen ta wannan taron ma da za su da koriya ya zama wato taro ne kawai watakila wanda za a yi a sha shayi a cito a tashi a ciki kamar yadda nake hango abin To a dai ranar Litinin mai zuwa jami'an kasar ta Iran za su yi wani taro da ministocin harkokin wajen kasashen Faransa da Jamus da Burtaniya domin a yi dubi kan makomar wannan yarjejeniya masu haro da aka maka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah kai mu za madadin henry ridgewell da bill gallo da suka hada ainihin wannan rahoto da kuma waɗanda aka ji muryoyinsu mahmud lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Alhaji Hassan mai waya kan giwa ya ce Assalamu alaikum murya Amurka Don Allah ku mika ta'aziyata ga iyalai da kuma 'yan uwa da abokan arziki a bisa rasuwar Khalifa Sheikh Isiyaku Rabi'u da fatar Allah ya karbi bakoncinsa ya sa aljanna ce makomarsa. Sai kuma sako daga Sade Sa'idu Daura ya ce fatan alheri ga biyu Hausa muna kira ga mahukuntan Najeriya ya kamata ku gaggauta yin sulhu da ma'aikatan jinya wanda suke yunkurin faɗaɗa yajin aikinsu da a gaskiya majiyantan suna cikin wani hali na tashin hankali ganin yadda ba su da kuɗin tunkarar asibitocin kuɗi sai kuma sako daga shugaban ƙungiyar muryar talaka reshen jihar katsina kwamarar da sanin shaga kofar ƙaura katsina ya ce assalamu alaikum biyu hausa hakika matakin da majalisar dattawa ta ɗauka domin ji daga bakin jami'an tsaron najeriya dangane da samun iwartar makamai a hannun jama'a ba bisa ka'ida ba tabbas hakan abu ne mai kyau daga ƙarshe muna fata mahukantan za su yi abin da ya dace domin daƙile wannan matsala sai kuma wasikar Adamu Aliyu Ingulde da Usman Sarki Mu'azu da kuma Muhammadu Azahidu daga Radio Amfani Difa a jamhuriyar Nijar sun ce Assalamu alaikum biyu Hausa. A gaskiya ya kamata mahukantar Najeriya su ƙara azama domin ganin an kawo ƙarshen hare hare 'yan ta'adda a sassan ƙasar musamman jihohin Kaduna, Zamfara da kuma sauran jihohin da 'yan ta'adda suka buwayi al'umma. A ƙarshe muna fatan gwamnatin tarayyar Najeriya za ta tashi tsaye ta magance wannan matsala na ta'addanci kafin zaben 2019. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Haruna Boda in Kaibo jihar Jigawa da Baba Gana Alhaji Nushiya Washakal sun ce daga Allah muke kuma gare shi za mu koma. Ina mika ta'aziyata ga gwamnatin jihar Kano da iyalai da kuma kaftanin al'ummar musulmai na duniya dangane da babban rashi da muka yi na mashhur malamin nan na Kano kuma ɗaya daga cikin attajir Najeriya wato Sheikh Isyaku Rabi'u wanda Allah ya amshi rayuwar shi a birnin London muna fatan Allah ya ji kanshi da rahama amin. Lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice. Tuka labaran a takaice jakadan kasar pakistan Isis Chaudhary ya faɗa wa voa cewa gwamnatin amurka za ta kaka takunkumin hana tafiya kan wasu jami'an pakistan wanda zai fara aiki a yau juma'a ma'aikatar tsaron amurka ta ce ba ta da wani abu da za ta iya cewa akan lamarin ya zuwa yanzu amma a baya ta bayyana cewar tana da hurumin kakaba takunkumin tafiye-tafiye karkashin dokar shirye-shiryen kasashen ƙetare ta shekarar 1982 a watan da ya gabata ne dai kafar yada labarin pakistan ta bada rahoton cewa za a hana wasu jami'an diplomasiya yawo ko kuma zuwa nesa da ofishin jakadancin pakistan da ke washington dc da nisan kilomita 40 ba tare da izini ba Hukumar Lafiya ta Duniya wato WHO a takaice ta ce tana shirin ko ta kwana kan barkewar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Hukumar ta lafiya ta bayyana a jiya Alhamis cewa tsakanin 4 ga watan Afrilu na zuwa 5 ga watan Mayu na wannan shekarar an samu ɓallar zazzabi da ke ɗauke da alamun ƙwayoyin cutar inda aka ba da rahoton mutuwar mutane 17 a gundumar Bikoro da ke Jamhuriyar dimokuraɗiyyar Congo. Hukumar lafiyar ta ce an samu ƙwayar cutar Ebola a jikin mutane biyu. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewar gana ganawarsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai kasance ne a kasar Singapore ranar 12 ga watan Yunin shekarar nan. To masu ware da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe tara da rabi kenan agogon Ghana. Za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausawa. Da ya taya ni gabatar da shirin da June Lazarus Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni sai kuma injiniyan mu Joe Gill. Ni Hafsat Bello ɗan mai sauri ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa domin ga Usman nan da Hafsa da shirin yau da gobe.